'yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a wannan shiri na haula ma'idatul qur'an muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana ibadunmu da sallolinmu da duk waɗansu ayyuka da muke yi a cikin wannan wata na ramadan mata mai albarka ya dan uwa mai kallon wannan tasha idan ba a manta ba ashirin da ya gabata mun tsaya a cikin suratul jin aya ta goma a yau insha Allahu za mu tashi kan aya ta goma sha ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya ce wa anna minna salihuna wa minna duna zalik wayannan aljanu suka ci gaba da ba da labari cewa haƙiƙa minna salihun akwai mutanen kirki a cikinmu masu bauta Allah subhanahu wa ta'ala masu bin Allah sau da ƙafa masu bin umarnin Allah wa minna duna zalik akwai marasa kirki ba ta gari masu barna a bayan ƙasa a cikinmu kunna tara'iq qidada wato mu muna bin hanyoyi daban-daban duk wasu Ƙungiyoyin da kuke gani muke da su yanzu a ce ɗan shi'a a ce ɗan sunna a ce ɗan kaza duk yadda suke cikin mutane to akwai su cikin aljanu shi yasa akwai wata kissa <coughs> da ibnu kathir rahimahullahu ta'ala ya faɗa a cikin tafsirinsa wanda ya jingina ta izo al'amash wani babban malamin hadisi ne amash yake cewa wata rana wani aljani ya zo wurin da muke karatu da ya zo sai amasha tambaye shi ya ce wani irin abinci kuka fi so sai wannan aljani ya ce abin da muka fi so mun fi son shinkafa duk a nauyin abinci ba abin da suke so irin shinkafa to sai amash ya sa aka kawo wannan aljani shinkafa amash yake cewa sai in ga loma tana sama amma bana ganin wanda yake daga ta saboda aljanu haka suke innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu zai iya bacewa ba za ka gan shi ba amma ina jin sauti muna magana to sai ya ƙara tambaye shi ya ce shin a cikinku akwai ƙungiyoyi daban-daban kamar yadda muke da su sai ce kware da gaske duk akwai akwai ɗan sunna akwai ɗan shi'a akwai ɗan bid'a duk kowa da kowa akwai to sai amashe ce mai suwane ne arrafida a cikinku suwane ne 'yan shi'a me matsayin 'yan shi'a a cikinku sai ce 'yan shi'a su ne mafi mu ibn kathir ya ce wannan isnadin wannan magana arattul isnad ala shekhina abil hajjad al-mizzi na kawo isnadin wannan magana akan abil hajjaj al malami ne na ibn kathir kuma sirikinsa ne ya ce wannan isnadin ya inganta ya zo a amash to abin da muke so dai a fahimta cewa duk wani irin eh, nau'ika na addinai ko na ƙungiyoyi da ka gani muke da su a cikin mutane to su ma cikin aljanu akwai wannan wa anna minna salihuna wa minna duna zalik kunna tara'iqa qidada muna bin hanyoyi daban-daban wannan ya kama nan wannan ya kama can wa anna zananna allan nu'jiza allaha fil ardi walan nu'jizahu harama anan malamai suna cewa azannu da aka yi amfani da shi anan ana nufin al'ilmu ne wato na sani ne na tabbatarwa ne sun ce mun tabbatar su aljanan nan suke cewa mun tabbatar cewa lan nu'jiz Allah fil ard ba za mu iya buwaya Allah a bayan ƙasa ba ba za mu iya gagara Allah ba walan nu'jizahu haraba kuma ba za mu iya guje masa ba Allah in ya so zai iya cafkan mu ba yadda za a mu iya gujewa azabarsa in ya so ya mana azaba wa anna lamma sami'na al-huda amanna bihi lokacin da muka ji wannan shiriya ta alqur'ani amanna bihi mun gaskata wannan alkur'ani sannan mun gaskata wanda ya zo da shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam man yu'min bi rabbihi duk wanda ya ba da gaskiya ya imani da ubangijinsa ta hanyar bin umarni da allah maɗaukin sarki ya umarce shi da shi da kuma hannuwa barin abin da allah maɗaukin sarki ya hane shi da shi fala ya khafu baksan to duk wanda ya imani ya yi gaskata to baya tsoron a tauye mai wani haƙƙi nasa wala rahaka ko kuma a ɗora mai laifin wani ko a ɗora mai laifin da bai ba shi yasa Allah maɗaukin sarki yana hukuncinsa ne da adalci wa nada'u al-mawazin al-qista li yawm al-qiyama za mu sanya ma'aunai na adalci ranar al-qiyama fala tuzlamu nafsin shay'a babu wata rai da za a zalunta Allah ce wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibi duk komai kankanta abu ko kwaya ce duk kankanta ta duk aikin da mutum yayi ranar kiyama za a zo a bashi kayansa a bashi ladansa to shi yasa yace fala ya khafu baksan duk wanda ya imani to kada ya ji tsoron za a toye mai wani abu wala rahaka ko kuma a dora mai wani laifi da bai ba shi yasa Allah maɗaukin sarki yake faɗa a cikin wannan ayar cewa faman yu'min bi rabbihi fala ya khafu baksan wala rahaqa Allah maɗaukin sarki ya ce wa anna minna almuslimun wa minna alqasitun ya ci gaba da hakaitowa game da wa'innan aljanu cewa minna almuslimun suna cewa daga cikinsu akwai musulmai akwai masu dagewa wurin addini masu riko da addini sau da ƙafa wa min alqasitun daga cikinmu akwai shakiyai azzalimai daga cikinmu akwai shakiyai azzalimai alqasitu shine azzalim almuqsitu kuma shine al'adil almuqsit shine al'adil wanda yake da adalci shi yasa Allah madaukin sarki yake cewa wa aqsitu inna allaha yuhibbul muqsitin abinda ake nufi ku yi adalci Allah maɗaukin sarki yana son masu yin adalci to daga cikin mu akwai musulmai mutanen kirki masu adalci a rayuwarsu wa minnal qasitun akwai kuma azzalimai masu wuce gona da iri a cikin cikinmu faman aslama duk wanda suka musulunta suka ba hanya ta gaskiya wa ulaiika taharraw rashada waɗannan su ne suka yi kirdado su ne suka zaɓi wato hanya wacce take ta gari hanya ta gaskiya shirya kenan wa ammal qasitun amma waɗanda suke azzalimai fakanu li jahannama hataba za su kasance makamashi ne na wutar jahannama wal iyadu billah kaga wannan yana nuna mana waɗanda kuma suka yi aiki na gari waɗanda suka musulunta zai kasance makomansu aljanna shine Allah maɗaukin sarki yake cewa wa ammal qasitun amma waɗanda suka wuce gona da iri waɗanda suka yi zalunci fa kanu li jahannama hataba Allah maɗaukin sarki zai sanya jahannama zai sanya su kasance makamashi hatab shine makamashi da za a rura jahannama da shi Allah maɗaukin sarki ya kare mu Allah maɗaukakin sarki ya ce <clears throat> wa Allah istaqamu ala tariqati da ina ma a ce da waɗannan mutanen sun daidaita akan hanya la asqainahum ma'an ghadaqa da mun shayar da su ruwa wanda yake yawan zuba shine alma'ul ghazir ruwa mai yawan zuba mai yawan gaske wannan malamai suna cewa an yi kinaya ne da saukar ruwa ana nufin arziki da Allah maɗaukin sarki zai tunkuɗo musu a wannan aya malamai sun yi saɓani game da at-tariqa waɗansu suka ce wa Allah istaqamu ala tariqati da a ce sun daidaita a kan hanya ta gaskiya shine alal islam wannan magana ta farko kenan yana daga cin abin da yake goya wannan magana baya shine ayoyi guda biyu da Allah maɗaukin sarki yake faɗa ta farko a cikin suratul araf da Allah yake cewa walau anna ahlal qura amanu da a ce mutanen alƙarya sun yi imani la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard da mun buɗe musu albarkatu minas sama'i wal ard daga sama da ƙasa da sun samu arziki ta inda ba su zata ba da sun yi imani aya ta biyu walau annahum aqamut taurata wal injil ana magana kan yahudawa da a ce sun tseda hukunce hukuntan da suke cikin attaura da injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim da abinda Allah madaukin sarki ya saukan musu daga wurin ubangijin su la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim wato da sun ci abinci da zai zo musu daga sama da kuma wanda zai zo daga ƙasa to kaga wa'annan ayi guda biyu sai suke goya waccan fassara baya cewa ana nufin tabbata akan musulunci idan kuka tabbata akan musulunci Allah zai buɗe muku arziki ta inda ba ku zata ba magana ta biyu shine wa Allah istaqamu ala tariqati abinda ake nufi shine wa Allah istaqamu ala dalala da a ce sun tabbata akan bata la asqainahum ma'an ghadaqan da mun shayar da su ruwa mai yawan kwaranya za a yi mamaki a ce ya za a yi mutum ya kasance a kan ɓata kuma Allah subhanahu wa ta'ala a ce ya mai alkawarin zai shayar da shi ruwa ko zai bulbulo mai da arziki to sai malamai suka ce wannan istidraji ne istidraj wato kamar talala ko kuma shigo-shigo ba zurfi wanda wannan ma'ana akwai aya cikin suratul an'am da take goya mata baya ita ce faɗin Allah maɗaukin sarki falamma nasu ma zukiru bihi su waɗannan kafirai lokacin da suka manta suka bar irin abubuwan da ake faɗakar da su da irin gaskiyar da ake faɗa musu suka tunkuɗe ta suka ki amfani da ita Allah maɗaukin sarki sai ya ce fatahna alaihim abuwa ba kulli shay'in Allah maɗaukin sarki ya buɗe musu arziki ta ko'ina duk wani abu na arziki Allah ya ba su ya ba su dukiya ya ba su mata ya ba su komai da kake gani na arziki hatta idza farihu bima utu har sai da suka sakankance suna ta alfahari suna ta farin ciki da abubuwan da Allah maɗaukin sarki ya ba su akhadnahum baghtatan Allah ya ce sai muka cafke su ba zato ba tsammani baghtatan ba zato ba tsammani muka tafke su to kaga wannan aya tana goyawa ma'ana ta biyu baya wanda ibnu kasir rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirinsa ya ce wannan magana ta biyu tana da ƙarfi sosai musamman idan muka duba aya ta gaba da ta zo ta ce na fihi saboda mu jarraba su da wannan abubuwa da muka saukan musu na arziki kuma kowace ma'ana a cikin wannan aya idan aka ɗauka za mu ga ma'ana ce da take da ƙarfi sosai wallau istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa da a ce sun daidaita akan hanya da mun shayar da su ruwa mai yawan kwaranya linaftinahum fihi ba dan komai ba saboda mai musu jarrabawa don mu jarrabe su shin ni'imar da muka ba su za su gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ko ba za su gode ba Allah ya ce man yu'rid an zikirin rabbihi duk wanda ya bijire wa ambato na ubangiji wato shine alqur'ani ya ƙi karɓar shari'a ta alqur'ani sannan ya ƙi yin amfani da alqur'ani ya ƙi yin aiki da alqur'ani Allah ya ce yasluku azaban sa'ada ubangijinsa zai sanya shi cikin wata azaba wacce take mai wahalar gaske wacce babu hutu tare da ita waɗansu ka karanta na suluku azaban sa'ada za mu sanya shi cikin azaba wacce take mai tsananin gaske Allah maɗaukin sarki ya ce wa annal da lillah haƙiƙa almasajid masallatai wuraren ibada na Allah subhanahu wa ta'ala ne mallaka ne na Allah saboda haka falata da umar Allahi ahada kada ku kira wani kada ku bota wani tare da Allah a cikin wa'innan masallatai waɗansu malamai sun ce abin da ake nufi da almasajid a nan shine gaɓoɓi da mutum yake amfani da su wurin yin sallah su ne fuskarsa shi ne wajahu wa kaffahu da tafukan hannunsa wa rukubatahu da kuma gwiwoyinsa wa ƙadamahu da kuma daddiginsa. wa'annan su ne masajid waɗansu kuma suka ce abin da ake nufi shine masallaci wa annal masajid lillahi fala tad'u ma Allahi ahada haƙiƙa masallatai na Allah subhanahu wa ta'ala ne to saboda haka kada a bauta wani tare da Allah a cikin masallaci bauta wani Allah a yaushe an hana ba wai kawai sai a masallaci ba amma ganin cewa abin ya fi muni a ce wurin da aka tanada saboda bauta Allah shi kadai mutum a ce ya zo ya bauta wani Allah a ciki to shi yasa aka aka nassanta akan masallaci wa annal masajida lillah fala tad'u ma Allahi ahada haƙiƙa dukkan masallatai dukkan wuraren sallah na Allah subhanahu wa ta'ala ne to saboda haka kada ku bauta wani tare da Allah kada ku kira wani tare da Allah a cikin masallaci kada ku yi bautar da ba ta Allah bace wani za ka ga bauta ake yi amma abubuwan da ake faɗa lafazin da ake yi a cikin masallacin ba maki wani lafazi ne na shirka ba maki na haɗa Allah da wani mutum yana cikin masallaci zai miƙe ya kira wani ba Allah ba kaga wannan ya zama bautar wani ba Allah subhanahu wa ta'ala ba to shi yasa dole wajibi ne a kanka wajibi ne zuciyarka ko da yaushe ta kasance ta ta'allaka ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai zaka yi tunani shi kadai zaka bautawa shi kaɗai za ka yi wa ibada za ka ga waɗansu daga cikin masallatai idan an zo wurin shiga ana rubuta wa annal masajida lillahi fala da umma Allahi ahada to waɗansu mutane saboda rashin fahimta addini ko kuma saboda jahilci sai su ɗauka wannan abin da aka rubuta addu'ar shiga masallaci ce wanda wannan kuskure ne addu'ar shiga masallaci abin da ake cewa bismillah Allahumma ftahli abuwa ba rahmatika wannan addu'a ake mutum ya gabatar da kafarsa ta dama ya shiga saboda haka kuskure ne abin da mutane suke yawan yi idan an zo shiga masallaci a cewa annal masajida lillah fala tad'u ma Allahi ahada wannan ba daidai ne aya ce ta Qur'ani kuma ga ma'anarta ba wai lokacin shiga masallaci ake karanta ta ba wannan masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada to dole a bawa masallaci irin girma da hurma da Allah maɗaukakin sarki ya bashi shi yasa ya tabbata a hadisi da Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ra'aytum ar-rajula ya'tadu al-masajida idan kuka ga mutum yana damuwa da masallaci ko da yaushe yana masallaci ya share can ya gyara nan ya zauna ya rinka tasbihi da ibada da bauta Allah to fashhadu lahu bil iman ku yi mai shaida cewa lallai wannan mutumin mumini ne qala Allah ta'ala saboda Allah madaukin sarki ya ce inna ma ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir haƙiƙa waɗanda suke raya masallace na Allah su ne waɗanda suke imani da Allah da kuma ranar lahira to shi yasa wajibi ne akan mu duk wani haƙƙi na masallaci mu ba masallaci wannan haƙƙin yana daga cikin babban taufiki da Allah maɗaukin sarki zai mutum ya kasance bawa yana kula da raya masallatai in kana da hali ma ka gina masallacin saboda zai kasance ma sadaka jariya sannan ka kula da masu kula da masallacin tun daga limamai da masu kiran sallah da masu kula da masallaci to duk allah maɗaukin sarki sai ya rubuta ma lada ko da bayan ya ɗauki rayuwarka inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min thalath idan ɗan adam ya bar duniya to duk wani aiki da yake aikatawa ya rushe babu shi illa min thalath sai abubuwa guda uku abu na farko sadaqatun jariya masallaci ya shiga ciki gina rijiya ya shiga ciki duk wannan yana daga cikin sadakatun jariya da shauran ayyuka na alkhairi awwaladun salihun ya lahu ko kuma ɗa na gari da zai ma addu'a aw ilmun yuntafa'u bihi ko kuma ilimi wanda zaka bashi cikin jama'a rinka amfanuwa da shi to shi yasa wajibi ne abu ne da yake wajibi a mu mu rinka kula da masallatai kuma mu rinka raya su duk abubuwan da aka hana kuma a masallaci irin hadisai da suka tabbata kan yin shela a cikin masallaci kan yin cinikayya a cikin masallaci to duk ya kamata mu guji irin waɗannan abubuwa da suka zo a sunnata na sallam cewa manzon Allah ya hana wannan yana daga cikin kare hurma ta masallaci da kuma raya shi Allah maɗaukakin sarki ya ce wa annahu haƙiƙa cewa shi lamma kama abdullahi lokacin da bawan Allah ya miƙe shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa annahu lamma kama abdullahi ya da'uhu lokacin da bawan Allah ya tashi ya miƙe yana tsaye yana yin sallah ya da'uhu wato yana bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala yana yin ruku'i da sujjada kadu ya kununa alaihi libada sun kusa wato su zama kamar shirgi su taru akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu malamai sun ce kafiran maka ake nufi kamar sun yota kan annabi sallallahu lokacin da suka ganshi yana ibada waɗansu kuma sun ce aljanu ne ake nufi duk da yake al'imamu ibn kathir rahimahullahu ta'ala ya rinjayar da cewa mutane wato kafiran shawa ake nufi saboda me saboda ayar da ta zo bayan wannan وأنه Abdullahi ya عبد kadu ya كادوا يكونون عليه لبدا lokacin da bawan Allah ya tashi yana kira yana roƙo ga Allah subhanahu wa ta'ala a nan akwai wata fa'ida da malamai suke faɗa cewa Allah maɗaukakin sarki ya ce wa manzansa bawa Abdullah wannan kuma babban matsayi ne wato siffanta annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa bawan Allah ne wannan babban matsayi ne saɓanin waɗansu mutane da suke fahimta cewa idan ka ce wa manzon Allah bawan Allah kamar ka kaskantar da shi wannan kuma kuskure ne Allah maɗaukin sarki ya kira shi da bawan Allah a أفضل المقامات من manya-manyan makamai da ya kai shi kamar lailatul isra ya ce mai abdihi subhanallazi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا سنة لوكة ديك سو كم ميدا للتابي يا صفن تاشي دباوة ياتي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا sannan ya ce tabaraka alladhi nazzala al furkana ala abdihi liyakuna lil na nadhira wannan yana nuna mana cewa siffanta annabi sallallahu da bawa harshe na shari'a ya zo da shi to shi yasa yana daga cikin babban mukami ka ce mai bawan Allah manzon Allah sabanin wanda za su ce idan aka ce mai bawa ko idan aka ce mai mutum ne ba a bashi matsayinsa ba an toye mai matsayinsa wanda manzon Allah sallallahu da kansa ya faɗa yake cewa la tatruni kama atsaratin nasara isa ibn maryam kada ku wuce gona da iri wurin yabona dan ka ce manzon Allah ya san gaibu ba yaban shi kai ba ba yabo ba ne wannan siffa ce ka ɗauka ta Allah ka bashi manzo Allah ya ce qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah Allah ya umarce su ya ce ka ce la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah babu wanda ya san gaibin da yake sammai da kasai sai Allah to shi yasa manzo Allah ya ce kada ku wuce gona da iri wurin bona. kada ku bani siffa ta Allah ni siffa ta bawa gare ni wani aiki da yake banci Allah ka ɗauka ka ba manzanninsa kowane daga cikin manzanni ba manzan Allah ba ma kawai wannan kuskure ne la ta ne kama ataratin nasara isa bin maryam kada ku wuce gona da iri wurin yabona kamar yadda nasara suka yi kiristoci suka yi game da isa suka ce dan allah ne suka ba shi siffa ta allah faƙulu abdullahi wa rasulu ku ce bawan allah manzan allah bawan allah manzan allah shi yasa a nan ma ya gabatar da bawan ya ce abdullahi wa rasuluhu shi yasa yana daga cikin babban matsayi mu yi i'tirafi mu tabbatar da cewa mu bayan Allah ne a wannan aya insha Allahu za mu tsaya da wannan karatu namu a cikin wannan shiri namu na haula ma'idatul qur'anil karim kuna kallo yadda muke kukkutsawa cikin ayoyin alkur'ani muke cira daga cikin irin wannan shari'a da Allah maɗaukin sarki ya cika wannan alkur'ani da ita da fatan Allah maɗaukin sarki ya amfane mu da waɗannan ayoyi da muke karantawa Allah maɗaukin sarki ya ba mu ikon amfani da su da ƙara fahimtar su a nan za mu tsaya insha Allah sai kuma shiri na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور